Dear distinguished Senate President, 2016 budget presentation, I crave the kind indulgence of the National Assembly to grant me the slot of 10.00 hours on Tuesday, 22nd December 2015, to formally address a joint session of the National Assembly on the 2016 budget. Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki kenan yake karanta wasiƙar da shugaban ƙasa ya wa majalisar. inda yake cewa zai bayyana a gaban haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar ranar talata 22 ga wannan wata domin ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi. Wannan kasafi yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta ɗauki ɗumi da yawan ƙorafe-ƙorafe na rashin kuɗi. Wani abu da shugaban kwamitin kula da nazarce-nazarce akan kasafin kuɗi a majalisar wakilai, Timotin Gwalu, ya ce akwai buƙatar yin wata doka da za ta kafa wata cibiya ta musamman wacce za ta zama mai shiga tsakanin majalisar da bangaren zattaswa wajen shirya kasafin kuɗi. Kasafin kuɗi a ƙasa gabariya shine doka na ɗaya gaba ɗaya a duniya. A bayan constitution kenan na ƙasa gabariya. In ba a yi daidai ba, in ba a kasafa wannan kuɗin daidai ba, ba za a samu ganewa a yadda za a yi aikin gwamnati ba. ana rikici kowane lokaci tsakanin majalisa da bangaren eh, zartazwa saboda rashin ganewa ne already gefen zartazwa suna da nasu suna da structure nasu tun lokacin da ma sojoji suna mulki wannan ƙudurin doka ɗin da kuke son a aiwatar da shi anya zai samu karbuwa a wannan majalisar dokokin na yanzu wannan na takwas ɗin majalisu ne sun kasa saboda ba wannan ofishin ba mun ba da gaskiya cewa shi shugabanmu shi baba buhari da kanshi ma zai ji daɗin wannan dokan da za a kawo don zai taimake sa a aikinsa zai taimake shi sosai mu yan majalisa muna jin daɗin yadda ya fara gwamnatin shi kuma yanzu ba gwamnati ba na gefe ɗaya ba ne. dole ne yan majalisan dokoki su yi aiki da kuma executive su yi nasu in ba haka ba ai komai ba zai je daidai ba budget ko kuma zan ce kasafan kuɗi na kwanakin baya na gwamnatin da suka wuce nasu ne daban da wanda shi president buhari yana zuwa da nasa da na nasu ana kiran shi envelope system wanzu kuma ana kiran na buhari zero based system in ba a gane wannan abin ba ba za a yi tafiya daidai ba kasafin kuɗin baɗin naira trillion shida ne da 'yan kaɗan kuma an gina shi a kan gangan ɗanyen man fetur dalar amurka 38 ne a kasuwar duniya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya